Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. da tasharmu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC. Amma wannan karan tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 27 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don faɗakar da al'ummar duniya akan irin gudunmuwar da masu ƙananan masana'antu ke takawa a ƙasashe, musamman ma ƙasashe masu tasowa. Za ku ji rahoto a kan wannan batun. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matsaloli ne ƙananan masana'antu ke fuskanta a ƙasashen Afirka. sai a kira ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar amma kafin mu je ga waɗannan sai a gyara zama a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum amurka ta ce ta gano wasu shirye-shiryen da watakila na kai harin makamai masu guba ne da ake gudanarwa a sansanin mayakan saman ƙasar siriya mai suna shayrat wanda daga nan aka ce an kaddamar da wani harin guba da ya kashe mutane fiye da 80 a garin khan shekun a watan afrilu daraktan aikin yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka navy captain jeff davis ya faɗa wa 'yan jarida yau talata cewar jami'an soja sun fara tattara waɗannan bayanan ne cikin 'yan kwanaki kalilan da suka shige to amma cikin kwana gudan da ya shige shaidar tasu ta ƙara ƙarfi jami'an ma'aikatar tsaron ta amurka suka ce waɗannan ayyuka na siriya sun hada da wani takamaiman jirgin sama a wani takamaiman zauren ajiye jiragen da aka san cewar yana da alaka da yin amfani da makamai masu guba jami'an ƙasar siriya sun musanta wannan zargin ita ma kasar rasha mai goyon bayan gwamnatin shugaba bashar al-assad ta faɗa ta bakin dmitry peskov kakakin shugaban kasar cewa ba za a yarda da duk wata barazana kan shugabannin siriya ba kuma baya da wata masaniya game da wani bayanin da ke nuna cewar da gaske ne ana shirin kai harin makami mai guba mutane takwas sun mutu yau talata a kasar kenya a bayan da motar da suke tafiya a ciki ta taka nakiya a kusa da bakin iyakar kasar da somaliya wani kakakin 'yan sanda ya faɗa cikin wata sanarwa cewa 'yan sanda hudu da wasu yara hudu sun mutu a lokacin da nakiyar da aka binne a kan hanya ta tashi a ƙaramar hukumar lamu jami'an kenya suka ce yaran suna komawa makaranta ne a bayan hutun sallar azumi wannan shine hari na biyu cikin wannan watan a yankin arewa maso gabashin kenya a ranar 16 ga watan nan na yuli 'yan sanda hudu da farar hula ɗaya sun mutu a irin wannan lamarin Harin ya biyo bayan tashin wasu bamabamai biyu da aka dasa a gefen hanya a cikin watan Mayu, waɗanda kuma ƙungiyar Alshabab ta ɗauki alhakin sanyawa. Yanzu haka dai babu wanda ya ɗauki alhakin dasa bom ɗin da ya tashi a yau Talata. Kada a shafa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. shugabannin jam'iyyar republican a majalisar dattijan amurka sun waye gari yau talata suna kokarin ceto shirin su na sauya dokar kiwon lafiya ta kasar nan inda suka jinkirta jefa kuri'a kan kudurin nasu bayan da ofishin harkokin da suka shafi kasafin kudi a majalisar dokoki wanda baya goyon bayan kowace jam'iyya ya ce yawan amurkawan da za su rasa inshorar kiwon lafiya zai karu da miliyan 22 a cikin shekaru goma masu zuwa karkashin sabuwar dokar kiwon lafiya da majalisar dattijai ta gabatar domin mai gurbin wadda aka yi a lokacin shugaba barack obama shugaban masu rinjaya majalisar dattijai mitch mcconnell ya faɗa wa 'yan jam'iyyarsu ta republican majalisar cewar zai jinkirta kuri'ar da ya nemi a kada cikin wannan makon har sai bayan hutun mako guda da za a yi na tuna ranar 4 ga watan yuli wato ranar da amurka ta samu 'yancin kanta daga kasar ingila 'yan jam'iyyar republican da dama a majalisar sun ce ba ma za su jefa ƙuri'ar amincewa da a fara yin muhawara kan wannan shirin da jam'iyyar ta su ta gabatar ba abin da ya sa ala tilas mcconnell ya yi watsi da shirinsa na ganin an jefa ƙuri'ar kan kudurin dokar nan da ƙarshen mako daga karshe hukumomin hana kamfanoni yin babakere na tarayyar turai sun ci kamfanin google tara ta zunzurutun kuɗi dala miliyan dubu biyu da bakwai saboda yadda yake fifita shafukansa na talla a duk lokacin da aka nemi bayani akan wani abu a yanar gizo. Ƙungiyar ta tarayyar Turai ta ce a shekarar 2008 kamfanin Google ya fara ƙoƙarin bunƙasa tagomashin sashensa na tallace-tallace wanda ake kira Google Shopping ta hanyar fara nunawa mai neman wani abu a yanar gizo shafukansa na talla a sama yayin da yake kai na kamfanoni kishiyoyin nasa can ƙasa. A sakamakon haka hukumomin na tarayyar Turai suka ce sai mutum ya buɗe shafuka har hudu kafin ya fara kaiwa ga bayanin abin da yake nema daga kamfanonin kishiyoyin na Google. Yawancin masu bincike ko neman wani abu kuwa ba su kaiwa ga waɗannan shafukan idan suna binciken wani abu. Kamfanin Google ya ce zai nazarci wannan hukunci a yayin da yake tunanin ɗaukaka ƙara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar 27 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin bita da tunawa da rawar da ƙananan masana'antu ke takawa wajen samar da aiki da kuma ci gaban ƙasa. Bincike dai ya nuna cewar kashi 90 cikin 100 na ma'aikata sun dogara ne ga ƙananan masana'antu a duniya. To koyaya masu ƙananan masana'antu da sana'o'i ke ji a Najeriya? Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril. kamar da majalisar ɗinkin duniya ta yi bayani dai kamfani ko masana'antar da ya ɗauki mutanen da suka gaza 250 yana matsayin kamfani ko masana'antar da za a bayyana shi a matsayin na ɗan ƙaramin ɗan kasuwa kuma irin wayannan masana'antu kamar da bincike nuna suke da fiye da kashi 90 cikin 100 na ɗaukacin ma'aikata a faɗin duniya don haka ne majalisar ɗinkin duniya ta ga ya dace domin ware wannan rana domin tunawa da 'yan kasuwa ƙanana da suke taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arziki arzikin kasashe daban-daban da kuma kira ga gwamnatocin kasashe da su taimakawa irin waɗannan ƙananan 'yan kasuwa wajen bunƙasa jarinsu da kuma ba su tallafin da ya dace. To ko menene fatan 'yan kasuwa da kuma tsoron da suke fuskanta a Najeriya albarkacin wannan rana ga dai abinda wasunsu ke cewa. A ah, sunana Ismail Yakini. a babban matsalan shine rashin tallafi da kuma rashin samun ingantaccen wuta wato na lantarki shine ainihin abin da muke matsalan da muke fuskanta yanzu yanzu mai kuke so gwamnati mu muna bukatan gwamnati ta tallafa mana saboda mu iya samu ci gaba wurin kasuwanci da kuma a duba ta bangaren wutan lantarki a yi kokarin magance wannan matsalan nan shine ainihin abin da muke bukatan gwamnati ta mana To ya suna hajiya? Salamu alaikum suna na Hadiza Baba Sani sana'ar tuyan kosai nake yi. To me matsalar da kuke fuskanta mai kuma kuke so gwamnati ta yi domin yau ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ku ƙananan 'yan kasuwa. To abin da muke cikin matsala gaskiya muna matsalan tsadan wake da mai ko ba gaskiya ba kuma da gwamnati ta taimaka ta tallafa mana da ko da rance ne na kuɗaɗe tunda ba mu da kuɗi a hannun mu. sai mu samu mu yi mu haƙura da tsadar muna zuwa muna siyowa to ka gani muna ɗan juyawa muna samu mu ma mu samu abin da za mu dan sa a bakin salati shine kadai idame mu matsalar tsadan waken nan da mai Najeriya dai yana daya daga cikin kasashen duniya da kananan 'yan kasuwa ke shan wahala wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum abinda ke sa wasu 'yan kasuwan ma rufe masana'antun nasu tun kafin a kai wani lokaci dr isa imam wani masanin tattalin arziki ne a najeriya kuma ya min karin haske game da matsalar da 'yan kasuwan ke fuskanta da kuma buƙatar tallafi daga gwamnati ƙarƙashin gaskiya dai ita medical enterprise tana taimakawa wurin samun aiki da kuma yin wasu abubuwa da hankali wanda zai sa ƙasa ta ci gaba. Kuma duba yawanci kasashen da suka ci gaba ta suka fara ta hanyar ta ƙananan masana'antu ɗin nan kamar muka duba kamar su wata factory da muke da su su blood industry to wannan masana'antu da gaskiya suna da muhimmanci ga kasa amma a nan Najeriya ne suna fuskantar matsaloli da yawa bayan haka kuma kun matsala kuma samun kuɗi yawanci sun je banki sun yi rancen kuɗi wanzu kuma suka je banki kuma sukan fuskanta matsaloli da yawa na banki haka wanda sun kanana masana'antu da ba za su masu iya ba so wannan yakan kawo mu yana daga cikin matsalar da damun su eh. na uku kuma akwai matsala ma sani da ma za a yi business yawancin su ɗin ba su yi training ba ba ba su je sun samu a za su da za a yi business din ba wasu kan fada cikin business din ne ba tare da suna knowledge akan inda ake zartar da business din ba. yanzu dai abin jira a gani shine ko irin wannan hoppasa da kuma tallafawa na gwamnatoci zai taimaka wajen bukasa kananan masana'antu a kasashe masu tasowa irin su najeriya kamar yadda yake a sauran kasashen da suka ci gaba babin ya murya amurka daga lagos madalla baban gida Jibril mun gode. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matsaloli ne ƙananan masana'antu ke fuskanta ƙasashen Afirka. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Bidda. Eh, Malam Mustapha Isa ne. To Malam Mustapha muna jan ka. Daga tsohuwar kasuwar Bidda. To muna jan ka Malam Mustapha. Malama Ali mai nauni. <laughs> Malama Maryam ce. Ah, Maryam Dauda Sauri. A ba damuwa muna jan ka menene ra'ayinka? To ina son mika gaisuwa na ne. Na sallah. To Malam Mustapha Isa mun gode da gaisuwar sallah amma yau muna son mu ji ra'ayoyin masu sauraro ne ku masu sauraro akan wani irin matsaloli ne ƙananan masana'antu ke fuskanta a ƙasashen mu na Afirka. Hello. Hello muna jin ka. To layin Malam Mustapha Isa daga Bidda ya goce har yanzu dai a jihar Neja mun samu wani kiran daga Rijau. Ibrahim Umar To Mallam Ibrahim Umar muna jan ka. Gaskiya akwai matsalar wutan lantarki a Najeriya da sauran wasu hanyoyi da ya kamata gwamnati ta taimaka ƙananan masana'antu insha Allah za su farfaɗo. Kamar waɗanda irin sauran hanyoyi ne bayan ga wutan lantarki. ga hanyoyin noma na rani da na damina duk hanyoyi akwai su kuma matasa ga sunan da ke bukatar yi amma babu kudaden da za a tallafa musu wa'annan ayyuka ne gara tunani amma. Mm. To mun gode Malam Ibrahim Umar daga Rijau yanzu kuma bari mu je birnin Tudu. Salamu alaikum da wa muke magana daga birnin Tudu. To ina ga layin malami ko malama daga birnin Tudu ya goce, amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matsaloli ne kuke ganin ƙananan masana'antu ko kuma masu ƙananan sana'o'i ke fuskanta a Najeriya ba ma a Najeriya kaɗai ba yawancin ƙasashen Afirka. Mun samu wani kira daga Kaduna. sunana Suleiman Madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Tun Malam Suleiman muna jan ka. To na ji wannan maudu'i Allah ya saka muku da alkhairi. Wato mutum da maganar wutar lantarki yana ɗaya daga cikin matsaloli. Kuma yana da kyau gwamnati ta samar da tsari wa Allah kamfanoni masu ba da rance wanda kananan masana'antu a basu rance waya Allah wata ɗaya ko wata shida ko shekara ɗaya su dawo da wannan kuɗi. Ta inda in sun dawo da wannan kuɗi ta haka za a ƙarfafa musu gwiwa. da hakan su ma zuwa wani lokaci kin ga su karfafa wasu amma wutar lantarki yana ɗaya daga cikin matsaloli misali kamar ni na karamar hukuma na na kauru wallahi wajen shekaran mu uku kenan ko hudu babu wuta a kauru to kin ga wannan kira ne ga gwamnati da Allah a taimaka mana waya Allah samari masu walda kin ga mata masu injin markaɗe a cikin gida masu ɗinke sauran kisu mm. kin ga duk game da ishin sana'ansu kin ga durkushe ta wannan fuska muna kira ga wani jihar Kaduna da na Najeriya a taimake karamar hukumar kauru a gyara mana wannan wuta na gode Allah ya sa tashi lafiya to mu ma mun gode malam Sulaiman yanzu kuma bari mu je ya wuri jihar Kebbi eh, Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Malama Maryam tana magana da dan Asabe mai fata ya wuri. To malam dan Asabe kana lafiya menene ra'ayinka? To gaskiya na gane da wannan maudu'i ku matsalar 'yan kasuwa ƙanana a najeriya da ya wuce wutar lantarki ba da kuma rashin tallafi na gwamnati na uku babu hanyoyi waɗanda idan misali manoma suka noma amfanin gona su sawo a mota su kawo kasuwa wani ƙauyen a jakuna ko kuma raƙuma ake ɗaura buhu ana kawo kasuwa ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki domin gaskiya fi sabilillahi rashin wutar lantarki ya ƙara ta'azzara zaman banza a Najeriya. Eh ban tarin numfashin ka ba game da batun gwamnati ta kara ba da tallafi. Ai akwai bankunan manoma da 'yan kasuwa da suke ba da tallafin nan. Kana gani mutane ba su san da su bane ba ko ko ba su san hanyoyin da za su bi ba su samu wannan tallafin? Tallafin banki gaskiya ruwan da suke ɗorawa ya yawa. Domin idan kana da miliyan guda ka ari kuɗi a banki idan ka sa cikin kasuwancinka to gaskiya idan baka yi hankali ba sai an waye gari miliyan gudan na kamata koma hannun banki to mun gode malam dan asaba mai fata ya wuri yanzu kuma bari mu je taraba eh salamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana kuna magana da usman biri daga garba bi karamar hukumar gashaka jihar taraba malam usman muna jan ka to eh batun maganan kana masana'antu din nan a gaskiyar magana kananan masana'antu din nan batun maganan wutan lantarki din nan shi ya kamata ce a karfafa shi domin in akwai wutan lantarki din nan ba ma kananan masana'antu ba har manya-manyan ma Allah yadda za a samu eh, development nasu kuma har ma za a samu ayyukan yi game da matasa to hmm. wannan shine abin da zan iya tagaitawa huta lafiya to mun gode malam usman yanzu kuma mun samu wani kiran daga bauchi sunana na haya mamma daga bauchi daga cikin an bayan vocation a cikin garin bauchi to mallam ya haya mamma muna jin ka to ni dai ana fahimtar da na ra'ayin da gaskiya bai wuce maganar tallafi wani na maganar wutar lantarki mm. shi wannan tallafin kamar ta wannan fanni ne kake tunani ya kamata gwamnati ta bada eh kamar wani irin tallafin ta fannin rance koko wani irin eh, tallafi wannan dai kamar yadda mai wanda ya magana da zuwa baya ya faɗa ya ce kamar a taimaka mutane ba tare da ruwa ka hmm. to mun gode malam yahaya mamman daga bauchi mun samu wani kiran daga birnin tarayya abuja yawa hello hello da wa muke magana hello kuna magana da alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasar zuma Ab daga Sokoto ne to Malam Lawal da Allah ka dan rage sautin rediyon ka dan muna jan amanka yana dawo mana. Wallahi ba ni gun rediyo kwata kwata yana ma wajen gida gaba ɗaya na gama sauraron rediyon ne aji shi ni hito waje. To ai yanzu ma muna jan ka amine ne ra'ayinka Malam Lawal. Wallahi ba eh to abinda ra'ayi na shine game da matsalolin da kasuwanci ka fuskanta kasashen mu na Afirka. Mm. Shine capital. Idan mutum bai da capital babu magana business. Mm. Capital is the answer. Ka ke fahimta ko? matsalolin kasuwancin mu yanzu bai yi sai da jari kuma babu jari bankunoni kuma ba su ba da kuɗaɗakin su ko da kana da kwalatara waɗanda za ka kai musu evaluation na gidanka kana da ko wato certificate of occupancy kana da hanyoyin samun kuɗi idan ka zo ka ce kana neman loan hannunsu don ka canza darajar kamfanonin ka za su sai ka transaction na six months. To mun gode Malam Lawal daga Sokoto yanzu kuma za mu je jihar Plateau. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Filato. Kashto malami daga Filato layin shi ya goce kuma ma dai lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na rana yau da kofin ko zafa wanda ya haɗa ƙasashen da ke gudancin nahiyar Afirka inda ƙasar Tanzania a karon da ta yi da ƙasar Malawi da make ta biyu da nema wannan ko ta hanyar ƙwararren ɗan wasanta mai cin ƙwallo wanda ake ce ma ya Yahaya Ramdahani ita ma ƙasar Angola ta lalabe Ilmoris da ci ɗaya mai ban haushi. Idan muka dubi sauran wasannin ko sai mu ce aski ya yi kusa ya kai gaban goshi a wasannin confederation cup na kasashen da suka yi nasara a nahiyoyinsu inda za a yi wasan kusa da na ƙarshe a ranar alhamis idan allahu ya kai mu 29 ga watan yuni tsakanin jamus mai rike da kofin duniya da kasar mexico amma kamin nan za a yi wasan kusa na ƙarshe tsakanin ƙasar portugal da ƙasar chile a gobe laraba idan allahu ya yarda idan muka leƙa a wasan wasannin kwallon kafa yanzu haka ana iya cewa harkoki na ci gaba da motsawa a nahiyar turai inda club din lyon na kasar faransa ke dab da rattaba hannu da dan wasan nan mai suna mariano diaz wanda ke buga ma club din real de madrid wannan ko domin ya kara samun cancantar gwadin bajimsarsa a filayen wasannin kwallon kafa kusan da miliyon takwas na euro na club din na kasar faransa lyon sai kashe domin ya sai dan wasar a wani bangare bangaren duka abin da ya shahi club din na Lyon na kasar Faransa yana hadab da ya cimma yarjejeniya da takwaransa na kasar Italiya na AS Rome yanzu haka domin sayar da dan sa da ake cima Maxim Golano wanda yake yunkurin barin club din na kasar Faransa. Idan muka leka a wasannin kwallon kwando kuwa dan wasan nan na club din Oklahoma City Thunder cewa da Russell Westbrook shine ya kasance taura karuwar wasannin kwallon kwando na kasar amurka na wannan shekarar 2016-2017 ta wasannin kwallon kwandon na kasar ta amurka a daidai wannan lokaci kuwa hukumomin kasar ta amurka na sha'anin wasannin kwallon kwando suka tabbatar da rockets jess eh, van gundi a matsayin wanda zai jagoranci tawagar kasar ta kwallon kwando domin neman cancantar shiga wasannin kwallon kwando na duniya duniya haka zalika greg popovich shine zai ci gaba da kasancewa a matsayin kocin kungiyar kwallon kwando ta kasar amurka haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhi murin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. don magance matsalolin tattalin arziki da yadda ake gudanar da mulki a kasashen nahiyar tsakiyar amurka kasashen mexico da amurka sun gudanar da wani taro kan ci gaba a nahiyar mai kasashe uku a cikinta abinda gwamnatin donald trump ta fi baiwa fifiko a bangaren yammacin duniya shine dakile harkokin miyagun kungiyoyi masu aikata laifuka ta hanyar safarar miyagun kwayoyi da ka iya yi wa mutanen amurka illa in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ci gaba da cewa ciyar amurka ta tsakiya gaba wani ginshiki ne a bukatan amurka kamar yadda suka sarkafe ta walwalar jama'a da kayayyaki What happens in the Northern Triangle countries of El Salvador, Honduras, and Guatemala? Abin da ke faruwa a ƙasashen El Salvador, Honduras da Guatemala kai tsaye yana shafar sha'anin tsaro da tattalin arzikin Amurka da sauran kasashen da ke yankin. tabbatar da ganin an sami nahiyar amurka ta tsakiya mai jan aiki ba ƙaramin taimakawa ba ne zai yi wajen samar da Amurka wacce ka iya magance matsalar bakin haure, fataucin miyagun ƙwayoyi da ƙungiyoyin 'yan sara suka da kawo karshen rashawa a tattalin arzikinsu. Tilas ne mai aiki tare domin bunƙasa tattalin arzikin yankin da kawar da batun bakin haure da ayyukan asha ji Rick Tillerson. amurka ta alkawarin tallafawa gwamnatocin yankin domin yaƙi da masu aikata laifuka bunƙasa tsaro da tabbatar da shige da ficen mutane da kayayyaki da kuma ƙara gudanar da aikin gwamnati a bayyane da ƙara bunƙasa haɗin kai a fannin tsaro haka kuma amurka za ta ci gaba da ƙarfafa buƙatar ta na samun haɗin kan ƙasashen yankin domin cimma burin tsaro tattalin arziki da harkokin mulki tun da kafa wannan cibiyar ƙasashen shekaru uku da suka wuce amurka ta ba da tallafi da ya kai kimanin dalan amurka miliyan dubu da ɗari uku a amurka ta tsakiya kuma a take ta ci gaba da taimakawa yankin amurka ta shaida cewa yankin na da matukar mahimmanci gare ta a manufofinta na kasashen waje kuma tana marhaban da wannan damar na yin aiki tare domin magance matsalolin da suka kasance cikas a gare su. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai a takaice amurka ta ce ta gano wasu shirye-shiryen da watakila na kai harin makamai masu guba ne da ake gudanarwa a sansanin mayakan saman kasar siriya mai suna shairat wanda daga nan aka ce an kaddamar da wani harin guba da ya kashe mutane fiye da 80 a garin han shekun a watan afrilu mutane takwas sun mutu yau talata a kasar kenya a bayan da motar da suke tafiya a ciki ta taka na nakiya kusa da bakin iyakar kasar da somaliya wani kakakin 'yan sanda ya faɗa cikin wata sanarwar cewar 'yan sanda hudu da wasu yara guda hudu sun mutu lokacin da nakiyar da aka binne kan hanya ta tashi a wata karamar hukuma mai suna lamu jami'an kenya suka ce yaran suna koma makaranta ne bayan da suka yi hutun sallar azumi shugabannin jam'iyyar republican majalisar dattijan amurka sun waye gari a yau talata suna kokarin ceto shirin su na sauya dokar kiwon lafiya ta ƙasar nan inda suka jinkirta jefa kuri'a kan kudirin nasu bayan da ofishin harkokin da suka shafi kasafin kudi na majalisar dokoki wanda baya goyon bayan kowace jam'iyya ya ce yawan amurka da za su rasa inshorar kiwon lafiyar su zai karu da miliyan 22 cikin shekaru goma idan har aka zartas da wannan shiri na 'yan jam'iyyar republican To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. a madadin ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mr cedric franklin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya